Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Nijar na zuba ma kudan kudade sosai wajen daukar nauyin masu fama da matsalar lumfashi da ke da nasaba da shan sigari za ku ji karin bayani. Wata guda ya rage a gabatar da sallar layya kasuwar dabbobi ta bubon kusa da birnin Yamai babu wata alamar kwararar masaya duk da cewa akwai raguna. Ƙungiyar addini ta Anasi na da kan shugabannin addinai da na sarakunan gargajiya kan muhimmancin barin mata zuwa likita. Tuma da la yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Da farko da aka tsaida a ranar 22 ga watan Junin shekara ta 2021 a farkon rubutacciyar jarabawar BAPC ta shekara ta 2021 an gusa ta zuwa shida ga watan Juli mai zuwa. Wannan mataki an sanar da shi ne a yau da safe ta wani ƙudurin ma'aikatar ba da ilimi ta ƙasa. An buɗe iyakokin Nijar tun ranar 17 ga watan Junin shekara ta 2021 in ji gwamnatin Nijar a yin wani zaman taron ministoci a gaya birni mai iyaka da Benin hanyar zu iyakar na rufe a cewar wakilinmu da ke wurin a cewar sa, babu wani kai da kawo bisa hanyar gaya Malambil amma a tsakiyar rana wasu ƙananan motoci da maiya da ke shaƙe da kayayyaki sun ratsa iyakar a cewar sa. Tun yau da safe ma'aikatan kamfanin Nijar sima da ke da nauyin kula da filin jirgin ƙasa da ƙasa na jori hamani da ke yamai na wani yajin aiki suna allah wadai da halin aiki da na rayuwa da suke ciki wakilan ma'aikata da shugabannin kamfanin su ma ba su so su yi magana ba amma duk da haka ma'aikatan sun yi barazanar shiga wani yajin aiki idan har dai ba samu biyan bukata ba a cewar su a nijar shan sigari na kasancewa wata annoba ta fuskar kiwon lafiya har ma da batun kuɗi in ci kwamitin ministoci na yaƙi da shan sigari Dr. Hamidu Musa a likitar amiru Bubakar tsohuwar sai ashi'i ya yi wa shi na ƙarin haske kan matsalolin ɗaukar nauyin marasa lafiya na lumfashi da ke da nasaba da shan sigari. Marasa lafiya da suka ɗauki lokacinsu suna shan taba sigari a wani mataki na rayuwa sukan gamu da matsaloli na lumfashi. Waɗannan marasa lafiya ɗaukar ɗawainiyarsu na da matsaloli masu yawa. Shan taba sigari yana kuma iya haddasa cutar kansar. Masu wannan cuta ana ɗaukar ɗawainiyar wasu a nan Nijar, wasu kuma ana fitar da su ƙasashen waje. Kuma hakan na haifar da kashe-kashen kuɗaɗe masu yawan gaske ga ƙasar Nijar. A nan bamu da kiyasi. Bayan haka akwai cututtuka da dama kamar babban babban tari misali ta hanyar shisha da matasa ke sha yanzu wani lokaci sukan yada ma juna cutar shan taba sigari na iya haddasa cututtuka masu yawa daga kai har kafafuwa kuma kula da lamarin abu ne mai wahala a Nijar amma sai dai an yi sa'a iskar oxygen da ake sawa marasa lafiya kyauta ne ba a biya Albarkacin ranar yaƙi da hamada da aka yi bikinta a ranar jiya, ministar muhalli ta ƙasa ta kai ziyara a Gadas. yankin da ke kofa da hamada a cewar Ramadan Garama Saratu Rabiu Inusa ministar muhalli ta hiranta tare da Anise Karim kan wannan matsala. Na yi matukar gamsuwa a yayin bikin ranar yaƙi da gurgusowar hamada. Mun samu damar ziyarar ma'aikatunmu na gundumomi kuma mun samu damar mika lambobin yabo ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a waɗanda ke aiki don kiyaye muhalli a jimilce. Bayan haka kuma ziyarar da muka kai a filin da aka keɓe don shifka itace na uku ga watan Ogista na bara ya gamsar da mu sosai. Ina ganin shiri ne da ya kamata a ƙarfafa shi kuma a ci gaba da yin shi. Ku shaida ne da ana cewa a jihar Agadez akwai hamada amma gashi filin ya yi tsanwa shar muna iya amfani da hakan don agadas ta zama tsanwan gari in aka ci gaba da shibka itace a ko ina kuma in ana kula da su don haka nake mika kira ga 'yan agadas mazan su da matan su da su shibka itace kuma su kula da su kamar yadda ake yin shi a cikin filin nan Fasarar Samira Wafi a buban ƙauyen mai nisan kilomita hamsin daga arewa maso yammacin Yamai na samun cuwa-cuwa dalilin kasuwar da ke ci a kowace ranar Laraba ɗaya daga cikin manyan kasuwannin dabbobi na kewayen babban birnin Yamai akalla wata guda ne ya rage a sallace sallar layya Sule Umaru Dilali na dabbobi na ganin cewa babu kwararar masaya a cikin rahoton Rashid Maiga da Talata Abdu Bahar. kasuwar raguna ta fara tashi sannu a hankali yanzu lokacin tiretin layya ne lalle an fara saye kaɗan kaɗan amma nan da 'yan kwanaki kasuwar tana ƙara tashi yanzu jama'a sun fara zuwa kun sa a cikin birane ba su sayan raguna saboda ajiye su akwai wahala kowa ya zo da yana samun daidai ƙarfinsa a shekarar bara tsakani da Allah dabbobi ba su yi tsada ba amma wannan shekarar ne ban sani ba amma dai yanzu lokacin lai ya karato kowa yana ƙoƙarin zuwa neman raguna zarmaganda da sanwai duka waɗannan wurare jama'a suna kawowa suna saidawa Fassara mutare Muhammadu bunƙasa sana'o'in mata a Nijar a Ciro Cirozerin yankin Agadez mata na tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga. Wakilinmu na Ciro ya hira da malama na wata mai sarrafa kayayyakin kula da jiki ga abin da take ce masa. Aiki na dai na hannu suna da yawa ina gyara vitago manne jiki turaren fita turaren madara turaren ruwa ina kuma aikin rini ina sabon na shi mai gyara jiki na mata ina turare mai kyau kuma yanzu ina nan ina kokari zan koya ma mata wannan aiki dama na yaye wasu tuntun fudu dai ciki sun rike sauran kuma sun zubda wannan aiki amfanin shi na da yawa don kaga dai nan wurin da muke zanne gidana ne na kaina wannan aikin shi ya kawo kuɗin da an kasi wannan gida yanzu da ma'aikata ta cikin wannan gida lokacin da na fara shi wannan aikin mutane suna ga kamar ban da wayo na zo ina kwatanta musu zo su yi koyo su yi koyo dai na samu ta talatin da biyar daga nan dai aiki dai da yake karamin gari an kaɓata a cikin haka nan wata uku an samu mutum fudu da sun ka iya a yanzu su suna yi har sun gida suna na kansu kenan alherin shewa gare shi rahoton ahmed felan kayayyakin da aka cinto da atamfa su ne mata suke amfani da su domin tsara wasu kayayyaki jikukuna da kuma takalma Wannan wata dubara ce ta kungiyar Jeunesse a Mission trade de Development wacce tun ranar Litinin take horar da mutane kusan 20 da suka fito daga yankunan Nijar bayan kwana biyar na koyon aiki mahalartan sun yi shirya baje kolin kayakin da suka kera karin hasken madan da yamba Yoli Buama a cikin rahoton Farid Burema. Mun koyar da mutum 22 kuma mun samu masu taimaka muna mata su biyu ta hakan su ma sun koya tare da sauran mutane. Muna da hangen nesa na iya sake sarrafa abubuwan da aka riga aka yi amfani da su da ake iya kuma samu da sauki. Misali in aka ɗauki wannan takardar kuma ku duba wannan mari marikanshi takarda ce mun yi amfani da takarda ana iya amfani kuma da katako ana kuma iya amfani da roba mai kwari don haka burin shine a rage asara mun zaɓi tamfa saboda ita ce ke wakiltar nahiyar Afirka. Afirka kuma ita ce kowa ke sakawa a tamfa saboda asalinmu ne kuma ba ta da wuyar samu. tseren da wakai da ake shirya a filin sukuwa yamai ya tsaya tun yau da kusan watanni takwas wasu dalilan da masu tseren da wakan suka ambato shine kamar tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa ta shekara ta 2020 a nan yamai ta hudu ga abin da suke cewa a cikin rahoton salamatu kadiri sukuwar da aka tsaya da muna wahala masu gidan muna iya kokari tunda lokacin da ana sukoyi shak wikend ana iya yin tadi uku hudu to duk wani antenar yin yar dokin shi bai ruwan shi da dan abun da zai samu ga mai gida tunda mu ana kuwa ba ruwan mu da mai gida to yanzu babu kursu wannan abubuwan da aka sa nan wurin sun tari kwanan baya da muka je kursu kin ga na tawo muka profite cikin shi azumi ya zo muka dan samu wani abu kowa da fanan kanshi bore ka ga gare su waɗannan mutanen da aka kora muna bai kamata ba zaman su na saboda waje ne da muke samu amfanin sa sosai akwai matasa da sauransu sukuwan dawaki da muke yi lokacin asabar da lahadi muna iya yin su kuwa biyar yanzu kuwa ɗaya ne muke yi a asabar shi ma bai huce mutum biyar ba don haka harakar sukuwa gaskiya tana mutuwa idan ana yin sukuwa mun fi samu saboda aiki ne da lokaci ko mi lokaci ne ake aiki da shi kamar kuma ba a yin sukuwa shi ma muna samu bambancin sukuwa da rashin sukuwa kaɗan ne ga mahai kamar ai ana hawan dawakin ana musu tirena ana antardama ko a wurin antardama ana samu wani abu ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis ha ba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa To sai mu na musamman. Kwamitin Musulunci na ƙasa na tafiyar da kamfen wadda kai a cikin yankunan ƙasarmu kan lafiyar uwa da ɗanta zuwa shugabannin addinai da sarakunan gargajiya. Cewa bisa lura da cewa wasu mutane na hana matansu zuwa likita a cewar Adamu Samake shugaban ƙungiyar Anasi a zangon doso a hirarsa da Ausi Abdurrahman. boiborai da kai. Mata da yara a cikin haƙoƙinsu akwai kiwon lafiyarsu, ciyar da su, tufayar da su da ilmantarwar da ya kamata su samu. Mace an tana da juna biyu wahala ce, don ko duk matar da ke ɗauke da juna biyu tamkar godiya ce da bata da lafiya. Kenan ko wanda bai da lafiya me ya kamata a shi shine a bashi kulawa. Don haka ya waje ba a kai macen asibiti a mata awo a bibi lahiyar ɗan da da take dauke da shi saboda wani bin kwancin dan zai iya kasancewa bai bai idan ko ba a kai ta likita ba ba za ta samun yin dukushi cikin koshin lafiya ba jami'ai mata likitoci masu karɓar aifuwa na da ƙwarayar da za ta ba su damar daidaita dan macen ta sauka lafiya lau a yayin haɗuwar ku waɗanne irin shawarwari kuke baiwa magidanta domin su kula da kiwon lafiyar matansu da 'ya'yansu mutum ya bar cewa matarsa sa ba za ta je likita ba ta aifu da cewar ai jami'in likita namiji ne ba zai yarda ba to ka sani an kace batta zuwa har ya kai ga rashin rayuwa ka san da rai biyu ne za ka kashe jami'in likita namiji yana da hurumin bibiyar lahiyar matarka saboda uzuri ne don ko a cikin musulunci an babu wagga hanyar akwai wata musulunci bai darje mutane ba dole kan hanya guda an ɗan ya zo duniya to a bar shi fasa matan ya waje ba su sanya tazara tsakanin aifuwa. Jandidan hayyan kamara. A ganin kuwaye a cikin iyali yake hanawa mace zuwa gidan likita. Mai yano ga ganji ala. Zuwa ni ne ke hana haƙoƙin nan su tabbata. To wani bin daga 'yan uwan mijin ne abubuwa ne ko da ke kawo cikas. Yana kawo a ƙoshin lafiyar matar matsala. Misali mace da ta buƙaci zuwa likita sai ya zan mijin nata yana can ƙasar waje ko kuma baya garin sai ya kasance uwayen mijin nan ko ko sa mata su ne za su ce ma matar a'a ba za ki je likita ba to matan nan da ke gidanka alhakinta bayya kan surukan nan nata ya zan gabatun sakin matar ne ƙoshin lafiyarta to dukkansu ba su da hurmi a kai amma dukkansu kuma ya waje ba su tashi tsaye su kama don haƙoƙin macen nan su tabbata Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.